فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين النبي شعيب يا كورد كيدك kai يا يندسك su yi musu magana cewa ku mutane na Haƙiƙa na isar muku da abin da Ubangiji na ya umarce ni in isar da shi gare ku. Na yi muku nasiha, amma ba ku karɓi ta ba, ba ku miƙa wuya zuwa ga shiryarwa ta ba, to ni kuwa yaya raina zai ɓaci game da abin da ya faru ga mutanen da suka kafircewa Allah masu zarcewa akan kafircinsu.